Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Columbia. A wannan ranar talatar 27 ga watan Oktobar shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim ka almasi Garba ta sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya ɗaura alhakin karancin mai akan zanga-zangar da aka gudanar a ƙasar. Haka zalika jami'an tsaro na ci gaba da bibiya da kama waɗanda suka farma tilmalin gwamnati a jihohi daban-daban don ɗibar ganima a jamhuriyar Nijar za ku ji cewar wasu 'yan ta'adda sun yi awon gaba da wani ba a murke Duk bayan waɗannan muna tafe da labaran wasanni a takaice bayan rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 ɗin na gwaji mai suna Bamninibimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta corona ta yi tsanani a jikinsu. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya Litini, inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin Bamlinibimab a kansu ba. Maganin wanda wani kamfanin har hada magungunan Amurka mai suna Eli lili da wani kamfanin magungunan kasar canada mai suna absilara suka kirkiro wani bangare ne na salon jinyar da ake yi ta wajen karfafa garkuwar jiki wanda wani sa'in ma kan yi aiki kamar garkuwar jikin a wajen yakar cutar don haka masu ilimin kimiyya suka yi tsammanin cewa zai iya kashe cutar ma maganin ya yi kama da irin wanda aka baiwa shugaba donald trump lokacin da ya kamu da covid-19 a farkon wannan watan Hukumomi a Buenos Aires babban birnin kasar Argentina sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta dakile yaduwar corona wanda hakan ya ba da damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karan farko cikin watanni bakwai. A ƙarƙashin sabuwar dokar an yadda kashi 25 cikin ɗari na yawan kwasumomin da wuraren ke iya ɗaukawa su shiga tare da tabbacin wuraren na da iskar shaƙa a wadace. kafar labarai ta ap ta ce sassauta tsaurin matakan dakile yaduwar cutar corona din ya biyo bayan raguwar cutar a babban birnin kasar ta argentina wani ban mai karfin gaske ya tashi a wata makarantar islamiyya arewa maso yammacin ƙasar pakistan a yau dinnan talata ya hallaka mutane akalla takwas baya ga raunata ɗari da talatin ya yi jami'an 'yan sanda sun ce bom din haɗin gida ya tashi a wata makaranta a birnin peshawar yayin da take cike makil a lokacin darussan safe wani hoton da aka ɗauka da wayar hannu ya nuna wani malami na koyarwa kan wasu ayoyin alkur'ani mai tsarki ga musulmi lokacin da bom ɗin ya tashi a makarantar ta jami'ar zubairiya madarasa wani jami'in 'yan sanda mai suna mansur aman ya ga manema labarai cewa an ɓoye bom ɗin ne a wata jakar da wani ya bari a makarantar. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin alkali Ami Koni Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta zama alkali a kotun kolin ƙasar da ƙuri'u 52 akasin 48 da daren jiya litini. 'Yan Republican a Majalisar Dattawan Amurka Susan Collins ta bi sahun ɗaukacin 'yan jam'iyyar damakar wajen kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da tabbatar da naɗin Barrett. dama collins ta ce ba za ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da naɗin na Barrett ba saboda ƙuri'ar ta yi kusa da zaben shugaban ƙasa da za a yi a sati mai zuwa. A cewar kafar labarai ta AP, babu wani alkalin kotun kolin Amurka da aka taɓa tabbatar da naɗinsa da ƙuri'u masu yawa haka, ba tare ma da goyon bayan 'yan jam'iyya marar rinjaye ba a cikin shekaru 150. Ana kyautata zaton a yau dinnan talata, mai shari'a John Robert na kotun kolin Amurka zai rantsar da Barrett, wadda ita ce rantsuwa ta biyu a gare ta. a wata keɓaɓɓiyar hidima a kotun kolin amurka wannan ya biyo wata hidima da aka yi a fadar white house da daren jiya litini a lokacin da mai shari'a clarence thomas ya rantsar da ita barrett dan kasuwar kasar rwanda din nan wanda ake zarginsa da daukar nauyin kisar kiyashin da aka yi a shekara ta 1994 an garzaya da shi kotun manyan laifuka ta kasa da kasa da ke birnin hague don fuskantar shari'a kotun manyan laifuka ɗin ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗi a wata takardar bayani ta jiya litini cewa felician kabuga ɗan shekaru 87 zai fuskanci shari'a nan ba da daɗewa ba an garzaya hek da kabuga ne daga ƙasar faransa inda ya ɓuya na tsawon shekaru 22 kafin aka kama shi a wani wuri daura da birnin paris a watan mayu lauyoyin kabuga sun so a yi mar shari'a ƙasar ta faransa to amma a watan jiya sai kotun kolin kasar ta amince a wuce da shi hek labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni inda za mu fara da birnin tarayya abuja Kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya ɗaura alhakin ƙarancin man fetur da ake fuskanta a ƙasar. Ga sakamakon zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda ta SAS da aka kwashe tsawon makonni ana yi. Lamarin da ya rikide zuwa ga wasu ɓata gari suka shiga zanga-zangar tare da yin ɓarna. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko Muna da ƙarin bayani. An dai fara fuskantar karancin man fetur a babban birnin tarayyar Najeriya da birane makwabta ne tun karshen makon da ya gabata inda wasu 'yan kasar ma suka daura alhakin ga zanga-zangar 'yan Mazaunin Abuja Malam Abdulkadir ya bayyana yadda ya bi dogon layi da ya fada sakamakon karancin man fetur. Gaskiyar magana ana shan wahala. Ba zan koyi maki ba yanzu na je na sha mai amma da na je gate na ba su dubu daya kan nan suka bude min na shiga na sha mai din. Eh to ni dai abin da na sani kawai na ga ɗari da hamsin da tara ne haka na sha gaskiya. Ina ra'ayi na ina ganin kamar masu wannan zanga-zanga su suka kawo wannan damuwar tunda ba gwamnati ne ta kara kuɗin mai ba ni da gudanar gwamnati anan ba ta da laifi sai dai abin da zan faɗa daga ƙarshe Allah tabaraka wa ta zauna na ƙasa lafiya wani dan bumbulutu mai suna Muhammad Rabi'u ya bayyana ra'ayinsa akan karancin man fetur din abin da zan ce bangaren karancin man da ake fuskanta a garin Abuja ba wai wani abu bane wannan zanga-zangan ne ya kawo mu shi saboda ba hanyar da za a ɗauko mai a shigo mu da shi cikin gari a kawo mu shi mu ma mu ji daɗi mu dan wadata kowa ya samu kuma kin san a wannan time muna cikin wani yanayi na na rashin kuɗi kashe-kashen jama'a ko ina zaki ji wannan an kashe wannan an kashe wannan munan da yan gudun hijira ne da kawai mu muka baro muka gudun hijira muka zo Abuja shi yasa nake ƙara kira ga shugaban ƙasa ya tsaya tsabbe duba da kyau ya taimaka ma talakoki kuma ya taimaka ma matasa da aikin yi ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan man azman a unguwar area 11 Aliyu Muhammad ya danganta karancin man da ake fuskanta da haka to mafi yawancin karancin man fetur a Abuja saboda masu zanga-zanga ne saboda sun sun yi kone-kone a Lagos kuma sun yi wa mutanen rashin mutunci musamman direbobi direbobin mu saboda haka yanzu mafi yawancin direbobin mu suna tsoron su je su dauko kayan a kuma sannan ga rashin kyan hanya a neja kuma ko da ma mutane sun dauko mai kafin su zo za su dan bata lokaci amma dai na san daidai sunan Allah da wannan abin zai wuce gwamnatin tarayya ta dauki da kan matakan da ya kamata ta dauka akan wannan abubuwan da suka faru shine kawai mazaunan birnin Abuja dai bin dogayen layuka kafin su samu damar cika tankunan su inda yan bumburutu ke sayar da litan man fetur hudu daga naira dubu daya zuwa dubu daya da dari biyu an dai fara zanga-zangar lumanar 'yan sas ne a ranar takwas ga watan Oktoba da muke ban kwana da ita lamarin da ya rikide zuwa tarzoma daga bisani har ya kai ga farwa ma'ajiyoyin kayan abinci na gwamnati wanda ake danganta da na COVID-19 da kamfanoni masu zaman kansu da wasu ɓata gari ke yi a sassan ƙasar daban-daban. Duk ƙoƙarin ji ta bakin kamfanin NPC da manyan dillalan mai a Najeriya da ya ci tara. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah kawo muna mafita. a daidai lokacin da ake ci gaba da cafko waɗanda suka yi barna da wasoso a jihar adamawa lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta sas kawo yanzu an bankaɗo cewar sama da taraktar noma ɗari da goma ne aka yi awon gaba da su baya ga asarar da kamfanonin sarrafa shinkafa suka yi a jihar wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko muna da ƙarin bayani kaga wasu da hannu ma suka ja nan wasu matasa kenan a yola fada jihar adamawa yayin da suka yi wa sosan noma batun da yanzu ma ke ci gaba da jacece kuce da kuma tafin alatsi ne na yadda aka barnata wasu wuraren ajiya na gwamnati da kuma na wasu 'yan kasuwa waɗannan turaktocin dai ba fa mallakan gwamnati ba ne a suna ma cikin rancen da aka baiwa kungiyoyin bunƙasa harkar noma ne a najeriya mr stephen madwa da ke cikin jami'an ƙungiyar necas wanda haila yau shine ma shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar Adamawa ya ce ai musu wasosan tarakta kusan ɗari da goma. In gwamnati ba ta tsaya kai ba ba wanda zai ci maka ya tsira kuma wannan kayakin da aka riba na ba ce ga na mutum APC ba ce ga na mutum PDP kowa ya san masa. Kaman ku a kungiyar manoma domin bayan na kuna ne ka wasu ma membobin ku sun yi asara kaman ya a Adamawa ya haga asaran da aka muku. Ba kungiya na manoma da ba su samu asara a nan jiha ba. ka a shiga ofis nekas a aka fafasa nekas a ɗaiɗe tara cibin guda ɗari da goma kuma sabbi ne duka ko in ba tayarwa a yi wani ba ba ta taba shiga hanyar wannan guda ɗari da goma a ɗibe a a rifan a shiga stores namu gaba ɗaya a fafasa a yi luti gaba ɗaya a ko komai za ka je ka je ka samu mudu ɗaya na taki ko wata fom guda ɗaya ba duka waya na a yi luti kuma ba wani rifan nekas kawai ba a'a har da ma har da oda commodities su shi wannan ba kungiya ɗaya ba ne ta shafa ta shafi mu gaba ɗaya kamar nekas ita ma kungiyar manoma auduga an shiga rumbun ajiye kayakinta da anan ma aka yi barna kamar yadda shugaban kungiyar manoma audugan alhaji sale gulam ya tabbatar wasu azzalumai waɗanda ba su da kishin ƙasa ba su son cin gaban ƙasa sun faɗo wannan gida suka balle wannan sito guda biyu suka kwashe mana kayayyaki bi ma'ana akwai irin auduga akwai taki akwai magunguna na miliyoyin nerori tsabar rashin imani a labarun da suke cewa suna cewa sun yi wannan ne don saboda su nemi abinci to taki taki ne ba abinci ba ne an guriya ba abinci ba ne magungunan uh, gyaran gona ba abinci ba ne saboda haka wannan al'amari ne wanda ya zama abun mamaki kayan nan da suka kwasa a nan kayan ku ne koko na gwamnati ne kaya ne wanda uh, cbn ta bamu bashi mu boye manoma bashi ne aka bamu rance ne wanda za mu boye manoma shine suka zo suka kwashi kamar asara in zaka kiyasta irin asaran da aka yi kamar ya ji miliyan nawa ina gaba kasa naira miliyan 200 da wani abu ba 200 da wani abu ba miliyan dubu ɗari biyu da wani abu ba. ya mako zuwa yanzu hankula sun fara kwantawa yayin da ko jami'an tsaro ke ci gaba da cafko waɗanda suka yi wannan wasoso dsp suleiman ya ya ce kawo yanzu amma cafke sama da mutum 150 da da biyar ake zargin suna da hannu a wannan wasoso. Zabin da ke faruwa dai yanzu a jihar Adamawa kura ta lafa duk inda ake tsammani a zahirin gaskiya an samu sauƙin al'amari kuma al'umman jihar Adamawa suna taimaka ma jami'an tsaro irin neman inda kayakin da aka yi awon gaba da su domin a samu sannan kuma mun samu ƙarin kama mutane talatin uku wanda yanzu ya kai mutane da da hamsin biyar wanda muka kama wa'inda aka kama su kuma yayin da gudanar da bincike aka same su da kayakin mutane a hannayensu har ila yau muna iya kokari dai domin mu tattara dukkan hujjoji da za mu iya tabbatar da kotu domin a yi musu hukuncin doka dsp suleiman ya hanguro kenan kakakiru na 'yan sannan jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. Daga jihar Adamawa sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wasu 'yan bindiga da ba san su ba suka yi awon gaba da wani ba Amurki. Ya zuwa wannan lokaci babu wata masaniya akan halin da yake ciki. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani. waɗansu mutane a kan babura su shidda da ba a san ko su ne ne ba zuwa yanzu sun yi awon gaba a garin masalata da ke kilomita hudu kacal yamma ga hedikwatar birnin kwanni da wani ba amerike mai suna philip walker abinda ya sa shugaban gundumar birnin kwanni alhaji abbalele kiran taro na musamman na tsaro inda ya bada umarnin ta nemo ceton wannan ba american daga bisani ya yi mini karin bayani game da yadda wannan lamarin ya faru yau da asuba ba wajen karshe daya da minti arba'in da biyar akwai masu moto guda uku sun zo sun aje su nan bayan gari suka shigo su shidda suka zo garka da inda wannan banasare yake ciki da iyalin shi nan a masallata ne suka yi wani ɗan gidansu a cikin garka da suka saya to a nan suke da iyalin shi kuma da dabbobinsu da suka zo suka tambaya su ba su kuɗi suka ce basu da kuɗi sai jika ashirin suka suka ce to ina mai gidan wani ne responsible ki zai suka ce shine ya ce shine responsible wani bansarin wanda ake cewa philip walter shine mai gidan sai suka ta yi da su yanzu ba su bugo waya ba a ce su ce ga abin da suke bukata yanzu dai ba su bugo waya ba muna shirin zai su bugo waya shi dai baban wanda aka dauke ba american cewa da bruce walton tun shekara ta da uku ne yake nan cikin garin birnin gwanni kuma a lokacin da yake ganawa da mu a yau da safe sai ya ce moi c'est bruce walton je suis travailleur ici j'ai une entreprise Sunana Bruce Walton ni ne baban Philip Walton wanda aka ɗauke. Mutane guda shidda ne suka zo a kan babura watakila hulani ne suka yi awon gaba da shi. Da farko dai sun tambaye shi in akwai kuɗi ya ce musu baya da isassun kuɗi a hannunsa jika ishirin ne kawai ke gare sa. To ganin cewa sun yi musu karamci suka yi awon gaba da shi. Euh, Donc, euh, suite à cela, ils sont partis avec lui. Shi ma Ibrahim ɗagel hakimin garin Masalata ya yi mini ƙarin bayani game da yadda wannan lamarin ya wakana a garin Nasa'a. Kamar yadda an ka tambayi kanan shi shi wanda an ka ɗauki ya ce duka hillani na. Babu bahaushe cike ce duk hillani na ya ce kuma suna da bindigogi mayan bindigogi gare su. Mu ba mu iya gane suna bisa motuna kamar yadda ya ce ce da suka tai da shi gaba ne suka suka tai da shi. Bai ga inda sun ka hau ba. Ya da suka zo mutum uku suka zo suka kewaye wannan guda da bindigogi uku su suka tare mata da kanan mijin sun ka tare su su ko su uku waɗance na an ka tambaye shi ina kuɗi ya ce bai da kuɗi amma abin da aljihu ne ya ce ben mil a gari jika ishirin sai sun ka ce mai to ba ka da kuɗi me yasa ka sai raƙumma ya ce to tashi mu sai sun ka sa shi gaba eh, tun jiya suka tare shi ne ba mu ji labari ne ba yanzu ba su kiran yau ba bale mu ji abin da sun ka ce suna so a bada. to ne dai askarawan jamhuriyar Nijar da ke kan wannan iyaka da na Najeriya da ke aiki kud da kud a iyakar Nijar da Najeriya din suna can suna neman wannan ba Amerika yanzu haka ruwa jallo Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar. Ta Ubangiji Allah ya bayyana da shi. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya a Najeriya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya aiko muna yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a garin beri ta yankin karamar hukumar Mariga a jihar Niger Najeriya na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da kuma satar shanu ke auka masu a kusan kowane lokaci. Ko a ranar Litinin dinnan da ta gabata ma maharan sun kai irin wannan farmaki a garin na Beri al'amarin da yasa aka yi ɗauki ba daɗi a tsakaninsu da gamayyar jami'an tsaro da ke yankin kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan banga na yankin ya min ƙarin bayani ta wayar salula. ne suka shigo suka shigo shine muka tare su sun shiga wani rigan wasu hila ne shine muka bi su muna musayan wuta da su an turo mana sojoji amma ba su mana amfani ba mun ta musayan wuta da su je sun kwayi shanu suna harbin mu muna harbin su har muka raka su har sasin wasu mu ya kare dole muka bari suka wuce da shanun nan amma sun kashe yaro guda a nan bai yanzu aka ana ko ga yaro nan bai ba to yanzu a girman wannan matsala take a wannan yanki gaba daya a gaskiya girman matsalar nan ta shahara domin yanzu da mu da bacci mu nan bai mun kwana arba'in da girki ne suna ta zowa ne su barayin kullum sai sun zo kullum sai barayi sun zo mun mun sha dagarki ko jiya sun zo sun kwai sun tsara mota biyu sun halittu guda kuma sun kwashe eh, abin ga guda mota guda gaba da sun shige da dajin. Wannan al'amari dai ba karamin abu ba ne. A saboda haka akwai matukar buƙatar ganin hukumomi sun ɗauki mataki mai ƙarfi in ji wani mazaunin yankin da ya buƙaci a ya sunan shi. Gaskiya abin da zan ce maka ne duk a cikin kwantagora yanzu nan mutane da yawa kanta kanta suna shigowa sun taso daga beri zuwa cikin kwantagora. Akwai gidajen da na gani kamar misali unguwan gabas ya ɗauki kusan mutane kusan fiye da hamsin. An zo an shiga gidajen su an musu walakanci kuma wannan maganar nake gaya maka kafin shigowan waɗannan 'yan ta'addan 'yan sanda da kowa yana da masaniyan cewa za su shigo. Za su shigo tun awa biyar kafin su shigo. har suka shigo suka yi abin da suka gana ba wani ɗauki da aka musu. Kana yanzu mutanen mutanen Bere din sun yawanci na ƙauye ƙauye sun tsere zuwa Kwantagore kenan. Duk sun tsere zuwa Kwantagore yanzu haka magana ke gaya maka local government a Kwantagore local government ward guda uku suna karkashin yan ta'adda ne. Ward guda uku na masu Masuga da Usalawa duka karkashin bandi suke. Waɗannan ward guda uku ba karkashin local ta take ba. Kamar me yasa ka ce haka? To yanzu misali da kana zaune gida sai an yi ciniki da kai kamar kayan goro in zaka ka bada kaza kafin ka zo kafin a zauna lafiya a ce za a shigo gari sai ka an ware kuɗi kaza kun kun taxin kan ko wanga ya baya wanga ya baya wanga ya sannan a ba su kuɗi sannan kuma ga cikin dajin soja cikin bai wuce kilomita ɗaya ba dab da dajin soja nan ne suke kai mutum su anshi kuɗi. na'am kana nihin yanzu suna ɗora ma mutane haraji a yankin ke. suna suna ɗora musu haraji duk wanda bai duk wanda ke son zaman kanshi da zaman lafiya dole ya bada wannan kuɗi dole kowa ya bada wannan kuɗi kuma za su bi wanda mai naira ashirin mai naira hamsin ka za su zo su haɗa su je su kai in suka kai kuma a je wani gari in suka kai a je wani gari haka aka ci zagayen su aka mai da su suna ganin kamar ma ba hukuma Suna ɗaura kuɗin da yawa ne? Suna ɗaura kuɗi da yawa da miliyan goma sha ne, miliyan goma sha zuwa sama kuma suka ɗauki mutum akwai matan da suka ɗauka suka yi ta daji, suka yi ta cikin daji ga ta tana shayarwa suka kama ɗan suka sako suka yanke mata nono ruka guda biyu saboda Allah ya nabi. To amma ta mutu ko? Ba ta mutu ba tana nan asibiti, ba ta mutu ba tana nan. tana an san magani. Duka sun yanke mamunan guda biyu? Duka duka guda biyu aka yanke su duka nonon guda biyu aka A lokacin da na kira kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger ta wayar salula Alhaji Adamu Usman akan harin na Beri ya ce yana gudanar da bincike a kan lamarin amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da wannan hari ko da yake kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya ce babu kisa a harin na ranar litinin a beri amma ya ce suna ɗaukar matakan shawo kan wannan matsala a matakan da muke ɗauka shine kawai tabbatar da cewa an tsare-tsare na tsaro daidai gwargwado kamar wannan da ya faru kaga cikin yardan allah ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka ya yi amfani domin ko da suka kawo wannan hari sojoji da muke da su a ƙasa wanda suke zaman ko taka kwana hmm. sun yi ƙoƙari sun kore su kuma cikin yardan Allah ba rai ko guda ɗaya da aka rasa kuma ba su ɗauki mutum ko guda ɗaya ba kuma an kora su ga wannan alamu ne cewa lallai matakan da ake ɗauka na tsaro daidai gwargwado ana nan ana samun nasara akan haka Mm. duk abin da ya taso cikin kankanin lokaci ana samun bayani ko kafin su kai ga yin wato mugun ta'addancin nasu sai ga an ɗauki matakai. Eh, amma bayanan da muka samu kwamishina akwai mutum guda da ya rasa ransa a cikin yaran beri din nan ina ganin kamar cikin masu aikin sa kai din ne a ku samu wannan bayanin ba kenan. a'a ba wannan bayanin bayanin da ya zo daga bakin jami'an tsaro ba mutum ko ɗaya da ya rasa ransa. Na'am, to amma uh, kwamishina ana ta yawan ɗauke mutane gurin nan sun ce kusan kwana da kwanaki yanzu ba su iya bacci mutanen yankin nan. me za ku gaya eh. musu ah, kamar yadda na ce ne a ajiba tsari kaga ai mun ɗauki matakai na tsaro akwai jami'an tsaro kullum ƙara su ake a yankin nan kullum ƙara su ake a yankin nan ai kaga wannan karan akwai saɓanin yanda da abin ke kasancewa yanda da suka shammace mu a ce sun zo sun yi aika aika mai ɗimbin yawa ba tare da an an rutsa su ko an kora su ba amma kaga wannan cikin kankanin lokaci jami'an tsaro sun bayyana kuma an yi ɗauki ba daɗi har an kora su. amma ko jiya an ce an kwashi mutane kusan sha takwas a wannan wuri kun samu wannan bayanin a'a ba wannan bayanin. Shi ma dai kwamandan hukumar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Niger Haruna Bala Zurmi ya ce gamayyar jami'an tsaro na ƙoƙarin shawo kan wannan matsala. Eh alhamdulillahi jami'an tsaro dukkaninmu kowa na ba da gudunmuwa gurgudun abun da ya sawaka. Kama da mu da 'yan sanda da SS da soja da duk wanda adda hannu ko ruwa da tsaki ga abun da ya shahi um, uh, a tsaro. A wannan ana kokari gurgudun abun da ya sawaka. Ɗaya daga ciki kamar uh, joint tax force wanda ake ciki dukkaninmu muna ciki kuma muna nan strategic places kuma ana nan ana yin aiki gwargwado ana samun information credible information za ka ga an swing into action domin a yi kokari a dakatar da matsalan nan kamin ta faru idan kuma ta faru a yi minimizing din illat zuwa ga al'umma daga rayukansu da dukiyoyinsu tuni dai masu sharhi suka fara nuna fargaba musamman ganin yadda waɗannan 'yan bindiga suka fara ɗorawa garuruwa na wannan yanki da ke zama mahaifar gwamnan jihar Niger haraji na miliyoyin naira ko kuma su auka masu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To daga nan bari mu je ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar inda karshen makon da ya gabata ne aka gudanar da zaben kungiyar alkalan hukumar kwallon kafa Benifod ta janguriyar Nijar din. Mutane biyu ne daga cikin alkalan na kwallon kafa na kasar da suka hada da mamma Abdullahi da Hassan Abdu suka yi takara daga karshe dai mamma Abdullahi ne ya yi nasara da ƙuri'u biyar yayin da Hassan Abdu ya samu ƙuri'u hudu. Ku dai cewa zaben shugaban na alkalai na kwallon kafa na ɗaya daga cikin ababen da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf suka ba ma ƙungiyoyin da ke membobin su na ƙasashe daban-daban na duniya da ma na nahiyar afirka a ƙasar ingila a mako na shida na cigaba da wasannin premier na kwallon kafa a ranar jiya brinton ta yi ɗaya da western brand yayin da tottenham ke da su din goshi ta yi wa Burnley daya da nema. A wasannin Premier na Ingila Everton ce ke matsayin ta ɗaya da maki goma sha uku da ajiyar kwallo guda biyar a raga sai Liverpool a matsayin ta biyu da maki goma sha uku da ajiyar kwallo ɗaya yayin da Aston Villa ke matsayin ta uku da maki goma sha biyu yayin da Leicester ke matsayin ta hudu da maki goma sha biyu Tottenham tana matsayin ta biyar da maki goma sha ɗaya. Duk a wasannin kwallon kafa yanzu haka ana ci gaba da gabsawa filaye daban-daban na nahiyar turai a wasannin champions league ko club club inda suka kasance zakaru a nahiyar turai a group a locomotive moscow ta kasar rasha tana karbar bakuncin bayern munich a birnin moscow yayin da atletico de madrid a madrid a kasar spain tana karbar bakuncin salzburg ta kasar autrichia a rukunin b duka dai a champions league na kwallon kafa a nahiyar turai shakhtar donetsk tana karbar bakuncin inter mila sai borussia tana karbar bakuncin real real de madrid a group c fc porto da kasar portugal tana karbar bakuncin olympiacos ta kasar girka yayin da Olympique de marseille ta faransa ke karbar bakuncin man city ta ingila a group d atlanta da bergam ta kasar italiya tana karbar bakuncin ajax amsterdam ta kasar holland sai liverpool ta kasar ingila da ke karbar bakuncin midtjylland a gobe idan allahu ya kai mu za a ci gaba da waɗannan wasanni na kulab-kulab ɗin da suka kasance zakaru a nahiyar turai na wannan shekara shekara fc krasnodar ke karbar bakuncin chelsea cfc sevi ta kasar spain na karbar bakuncin ran ta kasar faransa a group f dudde a ranar gobe in allah ya kai mu borussia dortmund za ta kara da zenit st petersburg yayin da club de bridge na kasar belgium zai karbar bakuncin lazio rom ta kasar italiya juventus da tiran ta kasar italiya a ranar gobe dai laraba idan allah ya kai mu za a yi karin karhe da ita da barsa ta kasar spain ukraine sai Ferran Kvaros za ta karbi bakuncin dinamo da kiev yayin da istanbul basak sehir za ta karbi bakuncin psg ta kasar faransa sai manchester united za ta karbi bakuncin leipzig ta kasar jamus haruna amma na bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. sauraro a daidai wannan lokaci muka zo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaici. kwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 ɗin na gwaji mai suna Bamninibimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta corona ta yi tsanani a jikinsu. cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya litini inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin bamlilimab a kansu ba hukumomi a buenos aires babban birnin kasar argentina sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta dakile yaduwar corona wanda hakan ya ba da damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karan farko cikin watanni bakwai a ƙarƙashin sabuwar dokar an yadda kashi ashirin da biyar cikin ɗari na yawan kwasumomin da wuraren ke iya ɗaukawa su shiga tare da tabbacin wuraren na da iskar shaƙa a wadace. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin masu sauraron mu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya muna jagoranci baki ɗaya Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Ka'almasi Garba da wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratian, Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.